Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta shirin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a masu sauran mu Assalamu alaikum Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Lahadi 25 ga watan Disamba. Muna kuma yi wa Kiristoci barka da kirismeti Kafin ku ji abin da ku ji gaishe-gaishenmu na kirismeti ga cikakkun labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum da fatan ana bukukuwan Kirsimeti lafiya. ma'aikatar tsaron rasha ta ce wani jirgi dauke da sojojin kasar su 92 ciki har da wasu shahararrun mawakan bege ya fada a tekun bahar al'aswad wato black sea jim kaɗan bayan ya tashi a wajen wani shakatawa da ke garin soshi hukumomin kasar sun ce an samu baraguzan jirgin da kuma sassan jikin mutane a gabar tekun kasar ta rasha sannan an samu ainihin gangar jikin jirgin kilomita 1.5 daga gabar tekun amma nutse a zurfin ruwa da ya kai maki 70 jirgin kirar tu-154 ya bace ne daga kan na'urar da ke bibiyan tafiyar jirage mintuna kaɗan bayan da ya tashi daga garin na soshi da misalin karfe 5 da minti 40 na safe a gogon yankin yana kuma kan hanyarsa ne ta zuwa wani sansanin soji da ke ƙasar siriya ya zuwa yanzu babu ƙarin bayani kan abin da ya haifar da haɗarin kuma hukumomin sun ce zai yi wuya a samu wanda ya tsira da ransa daga cikin mutanen da ke cikin wannan jirgi Kiristoci 'yan kasar Iraki su ma sun bi sahun takwarorinsu na addini a duk faɗin duniya domin yin bukukuwan Kirsimeti, inda suka ɗunguma zuwa mujami'u a sassa daban-daban na ƙasar. Garin Bartella wanda a da dubban Kiristoci ke zaune a cikinsa wanda yake wajen garin Mosul a lardin nineva ya faɗa harin 'yan ƙungiyar IS a watan Agustan shekarar 2014. amma tun ajiya jajiberin kirsimeti aka yi ta safarar kiristoci a motocin bas-bas daga yankin kurdawa da ke erbil zuwa garin na bartela inda a yau suka yi ta gudanar da addoyin murnar wannan rana a can fadar vatican kuwa paparoma francis ne ya jagoranci addu'ar neman zaman lafiya a kasashe da ke fama da yaƙe-yaƙe da kuma barazanar da ayyukan ta'addanci ke yi ga duniya inda ya yi misali da yaƙin aleppo na syria tare da kira ga shugabannin kasashen duniya da su samar da mafita kan wannan yaƙi To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a wani mataki na nuna sa dangane da matsayar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka na neman isra'ila ta dakatar da gidagidan gidan da take yi a yankunan falastinawa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci gwamnatin sa da ta dakatar da kudaden tallafi da take baiwa hukumomin da ke karkashin majalisar. בנוסף אני הנחיתי ya ce na ba da umarni ga ma'aikatar harkokin waje da ta kammala yin nazari kan duk wata hudunmu da majalisar ɗinkin duniya a wani jawabi da ya ta kafar talabijin a ranar asabar netanyahu ya fayyace cewa isra'ila za ta dakatar da tallafin kusan dala miliyan takwas da take baiwa wasu kuma majalisar majalisar a ƙarshen bakon nan ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa da amincewa da wani kuduri wanda ya nemi isra'ila ta dakatar da gine-ginen da take yi a yankunan falastinawa matakin da bai yi wa isra'ilan daɗi ba wata mummunar guguwa ta sauka a gabashin ƙasar philippines a yau lahadi hukumar kula da yanayi a ƙasar ta ce guguwar tana tafiya kilomita biyar cikin sa'a guda a baya jami'ai a ƙasar ta philippines sun yi ta fafutukar jan hankulan jama'a kasar kan matakan kariya da ya kamata su ɗauka yayin da guguwar mai ɗauke da ruwan sama wacce aka wa lakabi da nocturne ke tunkarar ƙasar rahotanni sun ce akwai wani gwamna ɗaya daga cikin jihohin kasar da ya tanadi kayan tanɗe-tanɗe na kirsimeti a wata mafaka da aka buɗe domin mutanen da suka fake su samu damar yin bukukuwan na kirsimeti shi kuwa gwamnan jihar villafurat sakonnin gargaɗi ya ta aikewa ta kafar twitter ga al'ummar jihar inda ya nemi da su ɗauki guguwar da mahimmanci su kuma fice daga gidajensu sai dai hukumomin ƙasar sun ce an samu turjiya daga wasu mutane musamman ma na karkara waɗanda suka ƙi fita daga gidajen nasu domin a ce wasu lokaci ne na bikin kirsimeti saboda haka babu inda za su je. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu sai kuma ku gyara zama domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen kirismati daga 'yan uwa mazauna amurka. spirits up. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. That only comes this time of year. Simply Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku muna kuma ƙara yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan Kirsimeti ta shekara ta 2016 lami lafiya. Grace Alheri Abdi ce har yanzu ke ɗauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na gaishe-gaishe a wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah ya sa mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa Merry Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. We're here tonight, and that's enough. a a daga Colorado Springs, uh, Colorado. Ina son mika gaisuwan Kirsimati ga mutanen gida a Najeriya da farko ina gaida mahaifina Rodan Bulu Sabo da dukkan membobin Ekwa Tumu. Ina gaida mai girma sarkin Tumu da dukkan mutanen Tumu. Ina gaida 'yan uwana sarfa da mai gidanta kennedy ankama layatu da mai gidanta eli sahila da mai gidanta nuhu barnabas da iyalinsa ajibu da iyalinsa abigail da iyalinta da dan autan musailas kerkebe ina gaida iyaye da dattawa a kasan tangale daga mai girma sarkin tangale dr abdubuwa zuwa dukan masu taimakon riko ina gaida hakimin banganje malam gais alhassan na gaida dr joshua maina baba os mckenty allah mana ta'aziyya rasuwan steven na gaida baba Simon ibrahim na gaida likitan ido comrade dalladi bako ina gaida baba umaru eh, daga cin banganje da mamadina lakorok ina gaida mai girma daga cin eh, banganje felix da yalinsa ina gaida eh, shi joshua jibu mama kanna kakashatu da hawa Allah kawo saukin jiki na gare baba benjamin baba bitrus abu yakubu barnabas da duka membobin ecowa bangan lcc yana kuma gaida yan uwa maza da mata a kalkunji Allah sa a Christmas lafiya ya kuma nuna mana na baɗi. Gaisuwa da fatan alherin Christmas ga 'yan uwa da abokanai na Dr. Ila Lakorok a Kutar Sadat, Mela Lakorok da iyalansu, na gaida kuma Kunduk na Hassan Kwarau, Tony Aristo, Mela Laudi, uh, Yusuf Las, uh, Kali Jonas Lion Bosch, Chief Justice Apollos Idi, na gaida Moses Bachelas, na gaida Muhammad Lakodok, na Eli Elfi, Muhammad Black, Eric Black, Nathan Laulum, Dogo, Abdullahi Yalan da iyalansu, na kuma gada Ecclesial Tal. Na gaida gimbiya delus da lunibro study Na gaida rauren eh, ezra idi da iyalinsa rauren isa uba da iyalinsa rauren mahimman ɗarlingi rauren tulfukut kardi rauren william bruga rauren bitrus taba rauren farfashi rauren isa lashabok rauren ayuba jalo rauren Othniel wakili na gaida rauren ruben yaro rauren nata alabar kuma Reverend Adams Boyi, Reverend Sam Yaro, uh, Dr. Mrs. Nathan Chiroma, na uh, Emmanuel da Naomi Mai uh, Reverend Wakili, na gaida uh, Reverend Piak Ifren, Reverend Yunus Amadu, Reverend Ibrahim Gamai, Dr. David Kajom, alan Tijjani Hassan Dalladi, Mr. Ishaku Atuman, Dalladi Dan Malam da iyalansu. Na gaida Baba Hussaini Chiroma, dr david las dr musa dankel dr jerry gomna dr alwa mckinty da iyalansu na kuma gaida reverend robinson reverend leazar star shi mai girma jiyan tangale dr nuhu ade major mamza da iyalansu a yi christmas lafiya na gode sunana dina musa yaro daga baltimore maryland a nan usa yana gaida mai gida na musa yaro da yara na halima isiya da abba ina gaida kaka sa'a da ƙanne na hawa habiba da balaraba da hassatu ina gaida dr and mrs falana a washington ina gaida mr and mrs bode alabi a maryland ina gaida reverend yunusa galadima a malumfashi reverend dr yahaya kasim reverend ayuba gona Reverend Bawa Mai Saje, Pastor Joshua Mai Kudi, Reverend Dauda Kurau. Ina gaida dukan membobin Second and First Equa Church Mulumfashi. Ina gaida Elda Sallau Musa. Ina gaida Amina Yaro, Mamman Yaro, Yusuf Yaro, Mr. and Mrs. Nuhu Mai Saje. Da dukan 'yan uwa da abokan arziki da fatan a yi Christmas lafiya. Salamu alaikum ni ce Siba Andrews daga nan jihar Maryland. Ina gaida mamata a gidan mai kafi da ƙanina baban hadi da baban saminu ina gaida 'ya'yana da zubai da zainabu da ladi a lagos da lami a lagos da asabe tana gusau da isuhu da bala ina gaida 'ya'yan 'yan uwana wanda suke mararraba ina gaida wanda suke malumfashi ina gaida jamilu da sa'ade ina gaida jamima da abu da take kaduna sannan ina gaida mutanen yankin ekuwa church da yankin tsiga da unguwar dan birni duka ina gaida bala da isuzu da mabutu da blessing da jibrin da hawa sannan ina gaida hadi da dina da fatan za su yi lafiya ina gaida 'ya'yan 'yan uwana da za su yi aure bayan bikin kuma a gama lafiya. Church Huntuwa da malumfashi ina gaida duka yan uwa da abokan arziki da fatan za su yi masu lafiya allah ya sa a gama lafiya amin sunana dr falana daga america na um, washington dc gaisuwa da yawa ina gida a sarki mai girma ga galadima kasina joseph mama nasir da duka plasta da ladi garba ina gida alhaji hassan manaja na manufashe clinic and the theater ina gida dr tadimaho dr bala dr anila ina gida dada da jumai bata iliya maraba kankara metro zira da mu da yunusa pastor abdul chapel of goodness Mrs. Sarah Marcus, Mr. Gide, Alhaji Musa Mai Simenti, Alhaji Rugogi, Alhaji Rabi, Alhaji Garba Yaro, Alhaji Musa Mai Simenti, Musa Yaro and family, Musa Kajan and family, Alhaji Yusuf kano my landlord. sẹ́nitọ́ yakubu lado and family alhaji bello dansare lima dansare tunji deremi bugaduniya maga mamosoa james kabir isiaku mefriji alhaji kabir musawa alhaji sule kukujam alhaji abdulrasak and family ayuba timothy magaji ado uh, eh, maraba kanya moro akapuru stephen akapuru bulus jp mamana mata reverend gata alayajikamshi alhaji nutiu kustit tontoa dr odunola family alhaji aliyu fulani and family aji magajiya aji bilkidodo umar abdullahi hajiya asmau majority gate hasana de husena aminu malumfashi alhaji mai fatalasa musawa duka ina gefe ko allah ya sa mu yi sakara lafiya amin na gode sunana edmund isaac ina gaisuwa zuwa gida a can najeriya gaisuwan christmas zuwa yan uwa da abokan arziki ne ina nan a maryland a america ina fata za mu christmas lafiya ina gaida gaisuwa ma abokina malam jacob salu a dan uwana malam yaduma adam ina gaishe su duka da in-laws nawa a hong a kala'a duka yan uwa ina fata za mu Christmas lafiya to Allah kai mu shekara mai zuwa sunana Edmund Isaac sunana Chris bularabe Yiwa daga birnin Washington DC ina gaida Aunty Nancy uh, da antinanko Nanko Justice tuktu da kuma kawuna Boyega Sanda da Ima da amini na Polycarp da Dr. Aketemo da kannina Safiya Nuwanga Birkwaya da Kebiya da kanwata Nawala duk a garin Jalingo. Ina kuma so in gaida baban yara can fanyan da Uncle Gabriel a Mangu da sauran 'yan uwa da abokan arziki da fatan za a gama bikin Kirsimeti lafiya. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Pina Motola ina zama a Washington DC ta Amerika. Ina aika gaisuwa na ga Muhammad dan yaro, Hannatu Muhammad dan yaro, Talatu Muhammad dan yaro, Maman Labayi, Saratu Usman, da Maryam Usman, da Aisha Abubakar wanda suke zama a unguwar Rumi Kaduna. ina ga gaisuwa na ga yayana dauda suleiman wanda yake aiki a nncc kaduna da magdalene suleiman Achalaru da Nana Suleiman wanda suke zama a mu tare Kaduna. A fata kun Kirsimeti lafiya kuma Allah ya nuna mana sabon shekara lafiya. Sunana Mary Owoyoko daga Baltimore a ƙasar America. Ina mika gaisuwa ga Mr. Jacob Owoyoko da Dixness Eunice Alabi da sauran mutanen gida. A yi Christmas lafiya Ubangiji Allah ya maimaita mana. rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit suna Ɗanladi Suleiman daga nan jihar Florida, America. na gaisuwa da fatan wannan watan Kirsimati za a gama lafiya. Muna gaisuwa 'yan uwanmu da abokan arziki da suke Najeriya. Muhammad na gaida 'yan uwana da suke a nan kaduna malam philip Billy, Safaratu, Magdalene, barista Yusuf Sulai, da sauran abokanmu Malam Audu Idi da Umaru Kamatan. na fata dai duka za a gama wannan bikin christmas an lafiya allah ba mu zaman lafiya na gode assalamu alaikum sunana malam ali tarfa ina zama a nan Bethesda, Maryland nan America. Da farko ina wa Allah godiya da zagaya da mu wannan lokaci na bukon Kirsimeti. Ina son gaida yayana Malam Steven Tarfa da taya wanda yake zama a jihar Yola kusa da gidan zu da iyalinsa. Ina son gaida dan wana kuma Malam Philip Tarfa injiniya da taya NPC Port Harcourt. Kuma ina son gaida duk mutanen garkida. da kuma ina son gaida abokina kuma amina alan daniel dibal wanda ke zama su da abuja nigeria da kuma galadiman garjira musa zarma laushi wanda shi mana zama a abuja da kuma ɗan uwana captain ritaya maraji ma'aji wanda ke zama a zurod a kano da yalinsa da kuma ina son sada sabon gaisuwa na masu da abokina professor kola wanda ke zama university of jos da kuma mr joseph gazama wanda yake nyc abuja da kuma reverend dr azila daji senior minister na equa church gusau zamfara state ina fata duk suna lafiya da yalinsu ina so kuma gaida duk abokan arziki da yawa wanda suke gida especially ma 'yan gida ina fata za hutu kirsimeti lafiya allah kuma ya zagaya da mu shekara mai zuwa amin na gode sunana ali karfa suna na ramnan sheni na nan america na zama a uh, the state of maryland na sun aika gaisuwa zuwa ma punji lokmak shi didi sheni da mama sheni kuma na son aika da gaisuwa ma senator jeremiah Hussaini da vc na plateau state university shi Nan sheni na sun gaisa da pamsec na Ministry of Defense Nanpon Timothy Sheni, Kumana Sombare Geiswa, my Minister of Sports Solomon Dalong, the Governor Neplatu State Simon Lalong. A yi Christmas lafiya. Sunana Victor Azgako daga Dayton, Ohio, uh, USA. Na get uh, Mrs. Ladi Ali Modern Ilona Now uh, Mr. and Mrs. Michael Ogbaifo, Flight Sergeant Thomas Ali, uh, Air Force Bejos. Now uh, Mr. and Mrs. Dennis Yakubu, Mr. and Mrs. Chohu Avu, Dr. and Mrs. Christopher Adimiku Alashia. Now uh, Mr. and Mrs. Paul Asgaku, Mr. and Mrs. Johanna Invado Abuja. na gaida dr charity agara a makori na gaida kuma duk yanuwa na, na igon cultural association uh, brothers and sisters a nan usa da canada na gaida wing commander emmanuel gazama a makori wing commander babatunde apola a uh, jos na gaida mr philippus yakubu naagera kuma group captain retire Stephen Ashiku Abuja. Na fata sun Christmas last year. Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan shekara ta 2016 sai kuma shekara mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana. Ina kuma ƙara miƙa gaisuwa fata alheri da barka ga Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a jihohin Plateau, Katsina da kuma Bauchi. sai kuma dukan 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaiɗai ba a duk inda suke. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma haɗa fuskokinmu da alheri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Let there be love that lasts through the year and let Christmas, Christmas everywhere. Madalla, ga mun dawo muku da tushen muhimman kanun labarai. ma'aikatar tsaron rasha ta ce wani jirgi dauke da sojojin kasar su biyu ciki har da shahararrun masu wakan bege ya fada tekun bahar al-aswad wato black sea jim kaɗan bayan ya tashi a wajen wani shakatawa da ke garin soshi hukumomin kasar sun ce an samu baraguzan jirgin da kuma sassan jikin mutane a gabar tekun kasar ta rasha sannan an samu ainihin gangar jikin jirgin kilomita 1.5 daga gabar tekun amma nitse a zafin ruwa da ya kai maki 70 jirgin kirar tu-154 ya bace ne daga kan na'urar da ke bibiyan tafiyar jirage mintuna kaɗan bayan da ya tashi daga garin na soshi da misalin karfe 5 da minti 40 na safe agogon yankin yana kuma kan hanyar hanyarsa ne ta zuwa wani sansanin soji da ke ƙasar siriya ya zuwa yanzu babu ƙarin bayani kan abin da ya haifar da wannan hadari kuma hukumomin sun ce zai yi wuya a samu wanda ya tsira da ransa daga mutane kusan ɗari da ke cikin wannan jirgi kiristoci 'yan ƙasar iraki su ma sun bi sahun takwarorinsu na addini a duk faɗin duniya domin yin bukukuwan kirsimeti inda suka ɗunguma zuwa mujami'u a sassa daban-daban na ƙasar garin bartela wanda a da dubban kiristoci ke zaune a cikinsa wanda yake wajen garin mosul a lardin nineveh ya fada hannun 'yan kungiyar is a watan agustan shekarar 2014 amma tun a jiya jajiberin kirsimeti aka yi ta safarar kiristoci a motoci bas-bas daga yankin kudawa da ke erbil zuwa garin na bartela inda yau suka yi ta gudanar da addu'o'in murnar wannan rana ta kirsimeti a can fadar vatican kuwa papa francis ya jagoranci addu'ar neman zaman lafiya a kasashe da ke fama da yaƙe-yaƙe da kuma barazanar da ayyukan ta'addanci ke yi ga duniya inda ya misali da yakin Aleppo na Syria tare da kira ga shugabannin kasashen duniya da su samar da mafita kan yakin. A wani mataki na nuna fushinsa dangane da matsayar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka na neman Isra'ila ta dakatar da gine gine da take yi a yankunan Falasɗinawa. Firaministan Isra'ilan Benjamin Netanyahu ya umarci gwamnatinsa da ta dakatar da kudaden tallafi da take bai hukumomin da ke karkashin majalisar. na ba da umarni ga ma'aikatar harkokin waje da ta kammala yin nazari kan duk wata hudda da majalisar ɗinkin duniya in ji yahu a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a ranar asabar yahu ya fayyace cewa isra'ila za ta dakatar da tallafin kusan dala miliyan takwas da take wa wasu hukumomin majalisar a ƙarshen makon nan ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'ar amincewa da wani ƙuduri wanda ya nemi isra'ila ta dakatar da gine-ginen take yi a yankunan falastinawa matakin da bai yi wa isra'ila daɗi ba kuma gobe litini ku ji wasu abokan aikinmu shigo da wasu sabbin shirye-shirye ciki ko hadda shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed yanzu a kowa da kowa a nan sashen hausa musamman julie gresham da ta daidaita sautin shirin da injiniyan mu na wannan lokaci ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da bukukuwan kirsimeti lafiya